Masu sauraro Assalamu alaikum. Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI ke farin cikin sake saduwa da ku cikin shirin zagaye duniya wanda ya saba bitar wasu daga cikin mahimman labaran lamuran da suka wakana a makon da muka yi bankwana da shi. Cikin shirin na yau za a ji cewar tawagar kungiyar kasashen yammacin Afirka ta bar jamhuriyar Nijar ba tare da samun ganawa da sojojin da suka yi juyin mulki ba. Gidajen rediyon RFI da na talabijin na France 24 sun yi Allah wadai da matakin da hukumomin sojin Nijar suka ɗauka na dakatar da su daga yada shirye shiryen su a ƙasar. A gabas ta tsakiya kuwa, Saudiya ce ta ware tallafin sama da dala biliyan ɗaya domin tallafa wa Yemen wajen inganta tattalin arzikinta. A ranar Juma'ar da ta gabata, tawagar kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas ko sai da yawo ta bar jamhuriyar nijar ba tare da samun ganawa da janar abdurrahman chani shugaban mulkin sojin da suka yi juyin mulki ba yayin da a gefe guda rasha ta ce shiga tsakani na kasashen waje ba zai warware lamarin kasar ta nijar ba idan za a iya tunawa a ranar alhamis da ta gabata tawagar ta ecowas ta isa kasar amma ta gaza ganin janar chani ballantana bazum muhammad da aka yi wa juyin mulki wannan akasi da aka samu ya zo ne a yayin da ya rage kwanaki biyu wa'adin da ecowas ta baiwa sojojin na nijar kansu mayar da shugaba bazum mulki ya cika dr kabiru ino duka masanin siyasar ƙasa da ƙasa ne da ke kwalejin ilimi ta sa'adatu rimi da ke kano a najeriya idan ana fushi da mutum ɗaya ba za a sa mutum miliyoyi a cikin hatsari ba ni ina ganin ya kamata a kuma tura wata tawagar zuwa faransa amma fa idan wa'annan duka abubuwan ba su samu ba to babu abin da ya rage wa ecowas illa ta shiga da karfin soja hmm. saka in ana son a samu saukin abin nan sai a koma faransa a tattauna da ita su ma ƙasashen irin su amerika din irin su jamus da duk suke ba da cewar suna da goyon bayan yin wani abu yaki ba shi da zaɓi kuma an shiga ba lallai ba ne kurin su kaɗai za a cutar za a iya cutar da farar hula. to a gefe guda yayin tsokaci kan juyin mulkin na jamhuriyar nijar mai magana da yawon shugaban rasha dmitry peskov ya shaida manema labarai cewa katsalandan ɗin kasashen ƙetare kan nijar ƙara dagura lamura zai yi eh, zai yi wahala ɗaukar matakin amfani da dakarun ƙetare ya warware matsalar da Nijar ke ciki ta juyin mulki da sojoji suka yi. A gefe guda kuma ina kira ga waɗanda abin ya shafa da su gaggauta mayar da ƙasar kan tafarkin amfani da kundin tsarin mulki. A dai ranar Juma'ar da ta gabata ne kuma Faransa ta yi watsi da matakin da gwamnatin sojin Nijar ɗin ta ɗauka na soke yarjeniyoyin soji da ke tsakanin ƙasashen biyu tana mai cewa halastaccen shugabancin ƙasar ne kaɗai ke da ikon yin hakan. To a Najeriya makon da ya gabata na gab da karkarewa sanatocin da suka fito daga yankin arewacin kasar suka gudanar da taro inda suka tattauna akan halin da jamhuriyar Nijar ke ciki a game da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar da kuma matakin da kungiyar Ecos ta yi barazanar ɗauka na yin amfani da ƙarfi wajen maido da demokradiyya kasar matakin da sanatocin suka ce ba sa goyon baya. Sanata Kawu Sumaila ya yi mana ƙarin bayani a zantawarsa da Bashir Ibrahim Idris. Mun ga sanarwar da kuka gabatar a matsayinku na 'yan majalisar dattawan da suka fito daga yankin arewacin Najeriya. A takaice mai wannan sanarwa ta kunsa. To alhamdulillahi wato abubuwa ne da suke faruwa ga 'yan uwanmu makociyarmu a ƙasar Nijar. kasan dai abin da duk yayi Najeriya shi yi Niger ba za ka iya raba mu ba kuma babu wanda zai ce shi ne yake taimakon wani tsakanin mu mu da su duk girman kasar mu su ma sun taka mana rawa lokacin da muke buƙatar gudunmawar su kuma zamewar mu a haka tana amfanar da juna a to kaddara ta zo ta shiga wadda ba mu goyon bayan kaddara da ta shiga to amma abin da ya fi ɗaukar hankalin hankalinmu shine ba kuma za mu goyi bayan ta kowane yanayi a yi amfani da ƙarfin soja wajen warware wannan matsalar da ta same su ba mu dai mu ne muke da alhakin tabbatarwa da wannan doka wacce za ta sa sojan najeriya ya fita kuma alhamdulillahi mu yan najeriya ko kuma wakilan da muke daga arewacin najeriya kusan mu mu hamsin ne da wani abu mu ne muka fi yawa kuma ba ma yawa ake nema ba kashi biyu cikin kashi uku na sanatin ake nema a tura sojojin nan kuma in Allah ya yarda ba za mu goyi baya ba domin ina ganin ko kuma mun yarda gaba ɗaya mu cewa akwai hatsari shine muka yi magana da shugabannin gaba ɗaya muka ɗau wannan matsayar. wannan mataki naku bai zai zama kamar zagon ƙasa ga ita Najeriya da kuma ƙungiyar ECOWAS da Najeriya ke jagoranci wa kenan? A'a, ai mun faɗa. Na farko dai ba mu goyi bayan yin juyin mulki ba, muna goyon bayan zababbiyar gwamnati kuma muna goyon bayar duk wani dalili da zai sa zababbiyar gwamnati ta dawo amma abin da ba za mu yarda da shi ba shine karfin soja ba ma goyon bayan karfin soja kwata-kwata saboda abin da zai zo ya faru wato akwai wani abu da muka faɗa a cikin wannan abin in ka kula jihohin mu guda bakwai a nan arewacin najeriya sun yi iyaka da nijar kuma duk jihohin nan suna fama da matsala ɗaya biyu uku wacce ta shafi ta'addanci ko kuma wayancan 'yan ta'adda su ma. To, haka ita kuma Nijar ɗin daga arewacinta akwai Mali, akwai Burkina Faso, ga kuma babbar ƙasa um, Libya wadda tarwatse wata ta janyo matsala babu ma wata tabbatacciyar gwamnati. To kenan mu Najeriya gaba ɗaya ba mu san me zai zo shi ya faru ba idan muka bari wannan abu ya zo ya faru. Inda wakilan mutane ne mu mun fahimci ƙungiyoyi. dukkaninsu na arewacin najeriya da masu ruwa da tsaki a cikin harkokin malamai ne 'yan boko ne da sauran mutane ba sa goyon bayan amfani da karfin soja saboda haka ba ma goyon bayan amfani da karfin soja amma mun yadda gwamnati ta yi yadda za ta yi tare da ecowas a bar hanyoyi na maslaha da diplomasiya yadda za a warware wannan matsalar mun gode sosai da sun ni ma na gode bashir to a yayin da kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas ta yi barazanar amfani da karfin soja wajen maido da demokuraɗiyya a nijar bangarori da dama na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan yiwuwar ɗaukar matakin ciki kuwa har da 'yan najeriya ƙasar da ke jagorantar kungiyar ta ecowas a yanzu Alhaji Muhammad Gana Mai Kanuri na jihar Ogun ɗan asalin jihar Borno na daga cikin waɗanda suke bayyana fargaba kan halin da ake ciki. To a san cewa fa wannan yakin da za a yi ba da Nijar za ake yi ba. yaƙi na da da Najeriya ake yi kuma da arewacin Najeriya wajen sitar wajen guda tara ɗin nan su ne wanda suke makwabtaka da Niger wannan su yakin zai shafa ba da Niger zai shafa ba don shi ainihin inda shugaban kasan ya fita ko yaki shekara goma za a yi a Niger ɗin nan ba zai shafi ɓangarensa ba saboda haka ina ba da shawara shugaban ƙasar Najeriya ba da karfin bindiga ya kamata ya je ya yaƙi Najeriya ba da Nijar kasansu sun yi mulkin su, saboda haka in za a yi sulhu a zauna a yi sulhu To a nan kuma cikin makon da ya kare gidan rediyon Arafai da gidan talabijin na France 24 suka yi Allah wadai da matakin da mahukuntan sojin Nijar suka ɗauka na dakatar da su daga yada shirye-shiryensa a ƙasar. mako guda bayan juyin mulkin da sojojin suka yi abdurrahman gamba ahmad na dauke da karin bayani hukumar gudanarwar kafofin yada labaran faransa a kasashen ketare ta france media monde ta bayyana matakin a matsayin wanda ya yi hannun riga da dokokin shari'a lamarin da ta ce zai dakile wa 'yan kasar hanyoyin da suke samun cikakkun labarai cikin 'yanci wannan na zuwa ne bayan irin wannan dakatarwar da sojojin da ke mulki a mali da burkina faso suka yi wa rfi da france 24 a watannin da suka shuɗe hukumar ta france media monde ta jaddada ƙudurinta ga 'yancin yada labarai da kuma kare lafiyar 'yan jaridarta RFI dai na yada shirye-shiryensa shiryen a tashoshin FM guda bakwai baya ga gajeren zango da sauran hanyoyin tauraron dan adam cikin harsunan Faransanci da Hausa da Fulfulde a Nijar. zalika a wasu karin gidajen rediyo 44 abokan hulɗar arafai da su ma ke yada shirye sa cikin harsunan faransanci da hausa da fulfulɗe a shekarar 2022 wasu alkaluma da aka tattara sun nuna cewa kimanin masu saurare miliyan 1.9 ne ke sauraren arfai a kowane mako a kasar ta Nijar wato kwatankwacin kashi 18 na dokacin al'ummar kasar yayin da arfai ɗin ke zama kafar yada labarai ta ƙetare mafi girma a kasar kamar da yadda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna. To yanzu kuma sai Ghana inda hukumar kula da lafiyar kasar ta bayyana cewa akalla jarirai dubu hamsin ne ke mutuwa a kowace shekara sakamakon kamuwa da cutar da ke da nasaba da karancin iskar oxygen da ke taimakawa numfashi. Wakilinmu abdullah Shamun Bako ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana. Sanarwar ta ci gaba da cewa hakan na faruwa ne sakamakon sakaci da ake samu a gun iyaye a lokacin zuwa awo. ko shin menene cikakken bayani dangane da wannan cutar asphyxia na karancin numfashi babban likita dr hadi abdallah na asibitin koruwa na kwalebu ya yi bayani eh, muka ce beta asphyxia meaning shi ne kamar an haife yaro shi bai ya fuci eh, iska ko abin da eh, muke cire cikin medical term oxygen oxygen bai ya ita cikin hankalin shi ko brain shi irin wangan yadda da shi ya bata brain nan ko muna cira shi brain death kana ya bayyana sauran hanyoyi da jarirai suke kamuwa da wannan cutar. Uh, beta asphyxia nan kade yana contribute kamar 30% so ya yawa ya zama eh, wani abun da gana ya kamata mu duka mu tashi mu saya don ba mutuwan yaran nan kadi ba wanda ma su iya da wanga lungs shi duka yana ya affect da kidney shi so yaro na ma ya zama ya yi samu la kidney failure eh, wurin makaranta bai kokari Nes Aisha Suleiman ta bayyana matakin da suke daukawa don kiyaye iyaye daga barin jarirai na fama da wannan lalurar. during pregnancy ta zo clinic every time so a yi ta dubanta a monitanta don ta zo an check fucin yaron nan an ka gan kamar yana kasa if it's not like that na an ja yi emergency cs faruku muhammad ɗaya daga cikin dubban iyaye da 'ya'yansu suka mutu sakamakon kamuwa da wannan cutar karancin iska ya muna sokaci dangane da wannan batu daktoci sun yi magana batun kamar da haka na mai daki na ta haifu one man time na rasa wannan da dokta ce very very important ne zuwa internet yana da very important kuma wurin kwanciya don mai ciki yana da very important don lokacin ba ta samu wurin kwanciya mai kyau ba yaro na ya juye to duka irin wani abu na kawo matsala a cikin jikin mace dr patrick kuma abuwaje daraton hukumar kula da kiwon lafiya ya bayyana cewa daga yanzu za a tabbatar da samar kowace asibiti na'urar gwajin numfashin jarirai da mawaɗanda ke cikin ciki don kawar da mace-macen jarirai da ake fama da shi a wannan ƙasa. Abdalla Shamun Bako, Accra, RFI. To yanzu kuma sai gabashin Afirka, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa akwai matsala gagaruma a game da kuncin da al'umma ke ciki a wasu yankuna uku na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. inda kusan mutane miliyan uku da dubu ɗari uku suka tsere daga matsugunansu tun a cikin watan maris na shekarar 2022 Nasir sani ne kama mana wannan labarin jamhuriyar demokradiyyar congo dai na fama da matsalar 'yan bindiga da 'yan tawaye ne da suka sako ta a gaba na tsawon lokaci biyo bayan yaƙe-yaƙen da ƙasar ta fuskanta tsakanin shekarun 1990 zuwa shekara ta 2000 yayin da wata ƙungiya mai ƙarfin makamai m23 ta kame wasu sassa da dama a yankin arewacin kivu tun bayan da ta ɗauki makaman a ƙarshen shekara ta 2021 dangane da yanayin da ake ciki a ƙasar ne majalisar ɗinkin duniya ta yi hasashen cewa ƙungiyoyin agaji na buƙatar sama da dala biliyan 1.5 kafin a iya cimma buƙatun al'ummar amma kuma ya zuwa ƙarshen shekara da muke ciki akwai buƙatar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar agaji ta red cross da kuma sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu su fara gudanar da aikin agajin gaggawa ga mutane kusan miliyan 5.5 a cewar majalisar ɗinkin duniyar a sudan kuma adadin mutanen da ke fuskantar matsalar karancin abinci a kasar ne ya karu fiye da yadda ake tsammani inda a yanzu haka yawansu ya kai mutane miliyan 20,300 kwatankwacin kashi 42 cikin 100 kenan na yawan al'ummar kasar rahoton da masu bibiyar lamura suka wallafa tare da haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya ya ce yankunan da suka fi fama da kuncin karancin abincin sun hada da khartun babban birnin kasar da yammacin yankin dafur da kuma wasu sassan birnin kordofan waɗanda dukkaninsu aka rika gwabza kazamin fada tsakanin sojojin sudan da dakarun rsf da suka bijirewa gwamnati a cikinsu gwamnatin senegal ta tuhumi jagoran 'yan adawar kasar usman sanko da aikata laifuka da dama ciki har da tunzara jama'a wajen tayar da bore da kuma zagon kasa ga fannin tsaron kasar abin da ya sa baya ga tuhumar ta kuma rusa jam'iyyarsa kamar yadda za a je cikin rahoton ahmad alasan baya ga tuhumar da ta gabatar gwamnatin senegal ta kuma sanar da rusa jam'iyyar sanko matakin da ya haifar da fargabar sake barkewar tashin hankali watanni biyu bayan kazamin boren da ya biyo bayan hukuncin daurin shekaru biyu da kotu ta yanke masa a bisa samunsa da laifukan cin hanci da rashawa tun a wancan lokacin ne da dai jagoran 'yan adawan ya bayyana tuhume-tuhumen da ake masa a matsayin bita da kullin siyasa zumar hana shi tsayawa takarar kujeran shugaban ƙasa a zaben da za a yi cikin shekara ta 2024 da ke tafe borin da magoya bayan sanko suka yi a wancan lokaci dai ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha shida kamar yadda alkaluman gwamnati suka nuna a yayin da kungiyar kare hakkin dan adam na amnesty international ta ce mutane 24 suka rasa rayukansu a rikicin tun a ranar juma'a da ta gabata jami'an tsaro suka cafke usman sanko a bisa sabbin zarge-zarge wanda ke da nasaba da wasu kalamai da ya furta da tarukan siyasa da ya jagoranta tun daga shekara ta 2021. ta kuma sai batun 'yan gudun hijira da bakin haure masu cirani inda kungiyar likitoci ta duniya medicine san frontiers ta tur da yadda mahukuntan faransa ke taka rawa wajen dagula lamuran da suka shafi bakin hauren akan iyakokinta da kasar italiya duk da kiraye-kirayen da ƙungiyoyi ke yi akan wannan matsala har yanzu lamarin bai sauya ba. Ƙungiyar likitocin ta Medicine Sans Frontier ta bayyana yadda ƙasar ke take hakkokin 'yan gudun hijirar abin da yanzu haka hukumomi masu zaman kansu tare da wasu sassa na dokoki suka yi turda da al'amarin. Hakanan ƙungiyar ta bankaɗo wannan bayani ne bayan da wasu bincike da ta gudanar a ranakun 20 zuwa 26 na watan Yunin shekara ta 2018 wanda ta ce har yanzu al'amarin bai sauya ba. domin har yanzu 'yan gudun hijirar na fuskantar matsaloli da dama da mahukuntan na faransa kana ya zuwa yanzu mahukuntan kasar ba su dakatar da ɗabi'ar mayar da ƙananan yara da suka ƙetara ƙasar daga italiya ba ba tare da wani nasu ba yayin da suka shafa ido da toka wajen mayar da su daga inda suka fito ba tare da la'akari da hadarin yin hakan ba dama dai tun a watan fabrairun shekara ta 2018 wasu kungiyoyin cikin gida da wasu manya irin su lasimar da amnesty international da medicines du monde da secours catholic da kuma kungiyar ta likitoci na duniya wato medicines sans frontier suka fara tara bayanai akan wannan matsalar da mahukuntan na faransa ke baiwa 'yan gudun hijira da a yanzu haka ake kokarin shawo kansu To a gabashin Turai kuwa a ranar Juma'ar da ta gabata kotun Rasha ta tsawaita wa jagoran 'yan adawar kasar zaman gidan yari da shekaru 19 bayan da ta tuhume shi da laifin nuna tsatsauran ra'ayi kamar yadda za a ji cikin rahoton abdulrahman gamba ahmad dama dai navalny na kan zaman gidan kaso na shekaru sha ɗaya kafin a ƙara yi masa wani sabon ɗaurin karin shekaru sha tara a wannan juma'ar masu fashin baki na cewa a fakaice dai navalny zai ci gaba da zaman gidan yari har zuwa lokacin da shugaban kasar vladimir putin zai kawo ƙarshen sa mai magana da yawun navalny ya ce kotun ta ta sa ƙiyar navalny ɗin zuwa wani gidan yari mai cikakken tsaro wanda kuma ke nesa da jama'a ɗan jaridar kamfanin dillancin labarai na afp da ya kalli zaman shari'ar ya ga yadda navalny ke ta murmushi lokacin da alkali ke karanto masa laifukansa sannan har ya rungumi wani da aka ce shi ma mai laifi ne tuni 'yan adawa masu cacakar gwamnatin rasha suka yi tur da tsawaita zaman navalny a gidan yarin navalny mai shekaru 47 ya taɓa jagorantar wata gagarumar zanga-zangar nuna adawa da shugaba putin yayin da ya yi ta fallasa bayanai na batsa da suka danganci jami'an gwamnatin rasha yanzu kuma sai gabas da tsakiya inda saudiya ta ware tallafin sama da dala biliyan ɗaya don tallafawa yemen wajen inganta tattalin arzikin ƙasar saudiya na wannan ƙoƙari ne a daidai lokacin da aka samu fahimtar juna tsakaninta da ƙasar ta yemen bayan ɗaukar tsawon lokaci suna gwabza yaki a tsakaninsu tun a shekarar 2015 ne saudiya ta jagoranci tawagar dakarun haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa da ke mara mata baya wajen yaƙar 'yan tawayen hufi da suka karɓe ikon sana'a fadar gwamnatin yemen game da wannan tagomashin na ƙasar saudiya dama dai kashi biyu cikin ukun al'ummar yemen na rayuwa ne bisa dogaro da irin tallafin da suke samu daga ƙasa da ƙasa da ke agazawa rayuwarsu A watan Yunin wannan shekara ne wani jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman hans bromberg ya bayyana cewa kazamin faɗan da ya barke tsakanin ƙasashen biyu ya taka rawa wajen dagula lamuran tattalin arzikin yemen shirin raya kasar saudiya da sake gina ƙasar yemen ya karkata ne kan ƙoƙarin da ƙasar ke yi na sassauta matsalolin tattalin arzikin yemen da suka hada da samar da dala biliyan ɗaya da aka ajiye a babban bankin ƙasar a farkon wannan shekara da asusun hada-hadar man fetur na dala miliyan 600 da kuma dala miliyan 400 don ayyukan raya ƙasa da suka hada da samar da gidaje da kuma asibitoci. An gaishe da Nasir Sani. To da haka ne kuma shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa a madadin abokan aiki da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma jami'in da ya sarrafa na'ura Ibrahim Tukur Kefi. ni da na jagoranci gabatar da shirin nura ado suleiman daga nan sashin hausa na radio france international rfi kewa masu sauraro fatan alkhairi